daidai da 24 ga watan Jun shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. muna ƙarƙashin wata matsala mai matukan mahimmanci a inda mala yake jero mana bayanai dangane da abin da ya shafi alamomin da muddin suka tabbata ga mamaci to ana sa ran wannan mamaci ya samu kyakkyawan cikawa malin ya zayyano mana su da kuma dalilansu a inda muke kan matsala ta ƙarshe a inda malin ya ce yana daga alaman da ke alamta cewa mutum ya samu cikawa mai kyau yaban da al'umma na ƙwarai mutanen kirki za su yi mai cewa wane mutumin kirki ne wane mutum ne mai bin Allah wanda bai da sakaci da wasa don gani da dokokin Allah mutum ne mai sadar da zumunta mai kula da haƙƙin makota mai tausaya ma masu ƙaramin ƙarfi mai gaskiya da rukun amana da sauran kalmomi na yabo da za su yi mutumin da yake aikata ayyuka na ƙware. To sai malami yi wata matashiya mai ban sha'awa da cewa su muminai da kake gani to Allah maɗaukin sarki ya masu wani shiri tun a cikin kokon zuciyarsu kasantuwan fitilan imani na haskawa a cikin zuciyar to sai Allah ya sanya masu wani sinadari na ƙaunan duk mai imani a cikin zuciyarsu amma ya kasance wancan fitilla taka ta imani ka rufe zeban da kwan da madubin gaba ɗaya da duhun zunubi to sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauke wancan sinadarin na ƙaunan ɗan uwanka mumini a cikin zuciyarka to a wannan hali da wannan yanayi ko dai ka ciri sunan ɗayan mutum uku ko ka zama azzalimi fasiki ko kafiri mushiriki ko munafiki zindiki su ne waɗanda suke rasa haske a cikin zuciyarsu su yi asaran wancan sinadari na ƙaunan ɗanuwansu muddin kai mumini ne wane ma mumini ne kawai sai kaga kuna son juna ba kwaƙin juna ba kwa gaba da juna sakamakon magana ɗisin da ke haɗa sinadarin da ke cikin zuciyanku da fitillan imani ke haskata. Ba ku taɓa haɗuwa da shi ba, ba ka taɓa ganin aikin shi ba, bai taɓa ganin naka ba, haka siddan kawai sai ka ji wannan ɗan uwa ka gama gamsuwa da shi. Sakamakon wancan sinadarin da Allah Madaukin Sarki ya sa, na alwuddu bainal mu'minin to bayan da malin ya ɗauko mana bayanai tsab <clears throat> sai bayyana mana cewa dama su al'adan masu imani a duk lokacin da suke gudanar da rayuwa a duniyan nan suna bin Allah to akan samu makiya Allah suna ƙinsu kuma ba za su taɓa son su ba ilal abad saboda dama sunnar Allah ce a bayan ƙasa mutanen banza su ki mutanen kirki a kowane yanayi muna fatan Allah maɗaukin sarki ya samu daga cikin mutanen kirki masu ƙaunan ‘yan uwansu ya raba mu da cutan ƙin musulmi a cikin zukatanmu. Tumala ya ɗauko bayani mai matuƙan mahimmanci inda yake cewa, lam yab'ath na nabiyyan wahidan minal al-anbiya'i war rusul kasan fa Allah maɗaukin sarki bai taɓa aiko wani annabi ko manzo ko ƙwaya ɗaya ba illa wa qad ta'arrada lilibtila face sai fa Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da jarrabawa iri-iri alladhi tanu'u bi hamlihil rawasi wanda wannan jarrabawa da Allah yake jarabtan masu imani shugabannin masu imani annabawa da manzanni da waɗanda suka bi su to da za a ɗauki wannan jarrabawan a mai da shi wani kayan ɗauka a ɗaura ma duwatsu manya-manya da suka kafu to za su rugurguje su rushe ba za su iya ɗaukan wannan kayan wahalan ba amma haka annabawan Allah suka ɗauki wannan matsalar Ha za huwa manhajud da'awati wa du'a mala yace wannan haka manhajin da'awa na masu da'awa take Allah madaukin sarki zai jarraba su inda suka shiga cikin wannan harka ta da'awa Allah ba zai daga masa kafa ba ko miskala darratin ita kanta da'awar za a yi ta fuskantanta da ƙalubale iri-iri wanda diyan da ka kai ka komo kai kai ka raba kanka a matsayinka na da'iya da waɗannan matsalolin ba za ka iya ba saboda haka tafarkin yake haka in ka ce tafarkin za ka raba shi da waɗannan abubuwa na cece ce da gutsuru da tsegumi da soke-soke na mutane a nan ma ba za ka iya ba domin inda za ka yi waiwaye ka hango zamanin annabi adam sai ka ga annabi adam kafin Allah maɗaukin sarki ya halice shi ya tarar da maƙiyin shi na jiran ya iso shi ne Iblis lokacin da Allah ya halice annaba Adamu sai wannan ƙiyayyen da Iblis yake ma Adamu sai ta ci gaba. Kuɗin nan dukkaninku masana ne akan abubuwan da suka faru. A farko al'amari mala'iku sun ja, amma kuma da suka ga abin ba fita sai suka saki domin sun auna ne da abin da suka sani na ilimi da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya nufin zai sanya wani mayau a bayan ƙasa da zai kula da al'amarin bayi to kafin halittar Adamu akwai halittun da Allah maɗaukin sarki ya zaunar da su a duniyan nan su ne aljanu to sai suka wuce gona da iri suka yi ta fasikanci da fajirci suka yi ta zalunci da zubar da jini Allah ya turo rundunan mala'iku aka yaƙe su aka karkashe su to a wannan lokaci sai ya zama malaminsu shine iblis kuma shine ubansu duka ba irin yadda bai da su ta hanyar wa'azi da lallashi da roƙo yi godo da su matuka a kan su bar abin da suke yi mummuna su ba abin da Allah yake so suka yi ƙememe suka yi ƙemadakas suka ƙisibi to da bala'i ya zo to a bisa ƙa'ida na Allah duk mutumin da bai yi laifi ba kuma yi wa'azi ya hana a yi laifi to in bala'i ya zo Allah yana tsiratar da shi amma mutumin da bai laifi ba amma kuma yana da damin ya hana yin laifi ko dai da hannun shi ko da hikiman wa'azin shi sai bai yi ba to in bala'i ya sauko da shi da mai laifin duk Allah yake haɗawa ya markaɗe domin sanda yahudawa suka yi su ranar asabar bayan da Allah ya hana su to a lokacin sun kasu gida uku ne kashin farko su suka yi su kashi na biyu ba su yi su ba amma ba su hana a yi su ba kashi na uku su ba su yi su ba amma sun yi wa'azi cewa a bari da Allah ya zo sai ce fa'an jainan ladina yan hauna an so'i waɗanda suka hana mugun abin da alfashen su kaɗai Allah ya tsiratar sai ce sai muka riƙi waɗanda suka yi zalunci ta hanyar yin shuru shirin nasu ya hukunta sun yadda da abin da ake yi da waɗanda suka shafa ma idansu toka suka yi aikin sai Allah ya kama su bi azabin ba'isin da mummunar azaba to sanda aka kai ma shedanin aljanu farmaki to iblis ya yi iyakan iyawan shi wajen hana su banna, to sai Allah maɗaukin sarki sai ya tsirar da shi to kaga daga nan karka jahilci cewa mutumin da da yake bin Allah har ma ya taka matakin wa'azi a kan abi Allah akwai yiwuwancin da ba ma'asumi ne ya iya samun kanshi a cikin matsala ya koma yi abin da ya fi wanda ma yake hanawan a baya to sanda Allah ya ce zai sanya mayau to sai aka yi sa'a iblis an ɗauko shi daga wancan duniya ta fasadi an kawo shi cikin mala'iku yana bautan Allah to mala'iku sanda suka ce ya Allah ka sa halifa a bayan ƙasa mai yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wanda zai zo ya fasadi ya yi ɓanna ya aikata dangogikan na laifuffuka iri-iri ya zubar da jini ga mu muna tasbihi muna tsarkake ka shine Allah maɗaukin sarki ya bayyana masu shi fa ya san abin da ba su sani ba tun lokacin da aka halici adam iblis yana nan da kishin cewa shi ya kamata a mai da shi bayan ƙasa ya riƙe wancan mukami na jagoranci a wannan wajen domin a yanzu a inda yake ba shi ne jagoran mala'iku ba mala'ika jibirili ne shi ma yana karɓan umarni ne daga wajen wani to wannan abin yana damun shi saboda son girma da son matsayi da ujubu to shi kenan bayan da aka yi wannan ya kulli abin da ya kulla a ran shi an halarci adamu sai allah maɗaukin sarki ya masa jarabawa gaba ɗayan sai suka faɗi iblis da yake takama da ilimi shi kanshi bai ci wannan jarabawar ba sauran mala'iku ma ba su ci ba to adamu sai Allah maɗaukin sarki ya sanar da shi asma'a kullaha sai ba mala'iku bayanin abubuwan da aka tambaye su wanda su ba su sani ba to sai Allah ya ce su kwanta su gaishe shi mala'iku baki ɗaya sai suke sujjada da umarnin Allah shi kuma iblis sai ƙimimi ya ƙi Madagas ya ce shi ba zai yi ba saboda ai ya fi wannan alkhairi ya fi wannan matsayi ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza shi yasa waɗannan laifuffuka da su aka fara saban Allah a bayan ƙasa laifi na farko inadi tsaurin kai na biyu girman kai na uku kuma ne a fuskanci Allah maɗaukin sarki a yi mai magana na bushewan zuciya kuma duk wannan abun ba abin da ya haifar da shi sai neman girma domin iblis an ce sujada sai ga shi wata tsiya ne don sai da ya samu ujubu da jiji da kai da jin shi wata tsiya ne sannan ya ƙi girman kai ya haushi sannan tsaurin ido ya shige shi ya iya kallon Allah ya ce ana khairun minhu ne min narin wa hu min tinin ya yadda ba shi ya kan shi ba Allah ne ya yi shi amma ko ba zai ba domin matsayin da aka ba Adam ai matsayi ne da yake ganin alkhairi ne to da wani dalili Adamu zai ci wannan mukamin shi bai ci ba sau da haka ba zai bi umarnin Allah ba kuma yi alkawarin cewa zai ɓullo ma ‘ya'ya da jikokin Adamu ta gaba ta baya ta dama ta hagu har sai ya raba su da Allah. Kuma Allah ya gaya ma Adamu, Inna haza a duwuka, kaga wannan to maƙiyinka ne, kuma maƙiyin iyalinka ne, kai hankali. amma iblis sai da ya san yadda ya shiga ya fita ya shirya makircin da sai da ya raba adamu da gidan karaman da Allah ya kai shi na tsaya ne muku wannan bayanin ne tare da cewa na taɓa gabatar da shigen irin wannan bayanin a baya domin ku fahimci shi adamu ma da bai zo duniyan ba amma cin da zai wannan aikin to ya tarar da makiyin shi na jiran shi to ina ga annabi nuhu bayan sai da al'umma sun lalace aka turo shi ina ga annabi ibrahim ina ga annabi musa ko annabi isa ko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowane ɗaya daga cin annabawa da manzanni ka ɗaga ka binciki irin gwagwarmaya da daga da ya sha to za a ga abin ba ‘yar ƙarama ba ce wallahi sai dai wanda a sun sha wahala to na ɗauko muku farko ne muku bayanin irin gwagwarmayan da na farkon ya sha to bari bar malin shi kuma ya buga mana misali da ƙarshe mu ji gwagwarmayan da na ƙarshen shi kuma ya sha shi ne malin ya ce annabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sayyidul anbiya shine shugaban annabawa kaf wa ashraful anbiya kuma mafi ɗaukaka da matsayi cikin annabawa kaf wa khairul anbiya kuma mafi alkhairi cikin annabawa baki ɗaya ittuhima bil junun mutanen da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi cikinsu sai da suka jarabce shi da hauka cewa wai manzan Allah mahaukaci ne suka ce mashi sha'irun majnun wa bisihir kuma suka tuhumi manzan Allah da sihiri suka ce masihirci ne wa bin nisa kuma suka zarge shi da mata suka yi mai kage, suka yi mai yarfe da cewa yana neman matan zaidu wato bil kahana kuma suka tuhumi manzan Allah da bokanci da tsafi wato hima bishiyar kuma suka tuhumi manzan Allah cewa mawaki ne shi ɗan bambaɗanci ne ɗan roƙo ne duk kalmomi na ɓatanci da cin mutunci da yake da alaƙa da maroƙa sai da suka tuhumi manzan Allah da shi waturida kuma annabi sai da aka kore shi a garin kora na farko ya je ta'if kora na biyu Allah ya ba shi izini ya fita ya tafi madina wa wudi'atin najasa ala zaharihi haka aka ɗibi na jasa, aka kwarara wa manzan Allah a bayan shi wawadi turabu ala ra'asihi aka ɗibi ƙasa aka watsa wa manzan Allah haka wattuhima fi sharafihi ma aka tuhumce shi a matsayi da ɗaukaka da nasaban iyayen shi wa huwa sharifun ladhi إلا ليعلم ليعلم الدنيا حقيقة الشرف annabi shi ne fitacce shahararre maɗaukakin da ba aiko shi duniyan nan ba sai don ya karantar da al'umma asalin ɗaukaka da buwaya wattuhima fi taharati baitihi haka aka tuhumci annabi dangane da tsarkin gidan shi وهو الطاهر الذي فادت طهارته alal العالمين annabi shi ne tsarkakakken bawan da tsarkin shi ne ya kwararo sauran bayi gaba ɗaya suka amfana suka zama tsarkaka fiman ta wani ɓangare aka tuhumci annabi dangane da tsarkin gidan shi fi aisha radiyallahu anha dangane da sayyida Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda allati a ha min kulli qalbihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya ƙaunaci Aisha ta kowane makwarara a cikin zuciyan shi sai da ya cika ya ɓame shi ɓam da ƙaunan sayyida Aisha da suka ga wannan sai suka makale ta nan bare su cutar da shi ta hanyar su yi mata ƙazafi domin su haifar ma aikin da yake illa shi ke keke hankali a lokacin da kike matan mai da'awa ko matan mutumin da ya kama hanyar da'awa ke taka tsantsan kan makiya Allah su samu dama ta hanyanki sai fada da addinin Allah za zaki karkon kifi za zaki karko irin karkon da matan annabi Lot matan annabi Nuhu suka yi, Allah ya ɗauka kasi ya sa su a babban gida, amma kuma zuciyar tasu da yake ƙeƙasasshiya ce suka biye makafiran gare suka zige su maimakon su tallafa su agaza mu annabi wajen da'awa irin yadda khadijatul kubra ta tallafa ta agaza mu annabi su kuma sai suka bi hanyar hagu sai suka bi suka tabaibaye annabawan ƙarshe su gari ya waya aka kalla annaba aka yi mai ƙazafi aka yi mai ƙage ta hanyar matan shi sai da Allah ya saukar da ayoyi goma sha biyar a cikin suratun nuri yana mai kare sayyada aisha da kuma kiyaye tsarki da nasaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fahina ma tuqamul harb ala du'ati wa ala al mu'minin Mala ya ce lokacin da aka kada kuge na yaƙan masu da'awa da sauran mumini da ke biye da su, minal munafikin wanda wannan yaƙin ya turnuƙe ne tsakanin masu da'awa da muminai a ɓangare ɗaya, su kuma masu yaƙan nasu munafikan baye suna ɗaya ɓangaren. Fahaza amrun ɗabi'i, wannan al'amari ne na ɗabi'a. kowa na yin abin da ke cikin zuciyar shi ne kowa na yin abin da yake haska kowa ne cikin abin da ya kudurce ya sansani a cikin zuciyar shi su waɗancan suna ƙoƙarin kiran mutane a kan su bar abin da suke wanda ba daidai ba su ba Allah su kuma waɗannan sun kafa kayan yaƙinsu sai sun wargaza wancan shirin sai sun ɓata masu da'awan da da'awan da waɗanda ke bin da'awar domin aikin ya ɓaci ya lalace su su nasara amma ba tunaninsu ne da'awar annabi te nasara kiran da Allah yake mabaye su ba Allah su nasara ba so suna da wani ra'ayi ne na daban wannan fagen na adawa da masu da'awa na fada da masu riƙo addinin Allah mala ya ce wannan al'amari ne na tabi'a wanda kowa yana yin aikin tabi'an shi bal ana aqulu kama zakartu li ahadi ikhwani min ad-du'ati malam muhammad hassan yace al'amari ne wanda na sha faɗa kamar yadda na faɗa ma wani daga cikin ‘yan uwanmu masu da'awa, arjullaha azza jalla an ya kuna hadhihi shahada, ina fatar Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan ya zama shaida ce ta ƙwarai. liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa, Shi wancan ɗan uwa da Muhammad Hassan yake ishara zuwa gare shi, ya yi gajen haƙuri ne yana ganin ya ana faɗa wa mutane Allah ya ce ana shiryar da su su kama tafarkin da za su tsira, amma kuma sun koma suna son su faɗa da da'awa, su murƙushe ta, su taɗiye ta, ta kife, kullum ƙage da sharrinsu. yana ƙarewa ga mai da'awa da da'awar ne ƙiyayyensu zuwa gare su ne duk wani gadon zare da ɓatanci da sharri da nisanta su ake ma to sai ke ganin anya waɗannan mutane yaya su ne sai muhammad hassan yake ca kai bari ai wannan abin da yake faruwa da masu da'awa al'amari ne na tinkatu al'amari ne wanda yake ajiyayye ne talkal ayyamu dawilu ha bainan nasu. shine sai yake cewa baka san Allah maɗaukin sarki ya faɗi cikin alkur'ani cewa innal ladina ajramu kaga mutanen da suke masu hamshakin laifi ne mujirman bayi waɗanda Allah maɗaukin sarki ya watsi da su ya juya masu baya ba kanu minal ladina amanu yadhakuna su kullum dariyan izgilanci suke ma masu imani in an zauna a dandali ana dariya ana ƙyaƙyacawa ana shewa ana buga ƙafa ana jin daɗi to an ɗauko labarin wani mai da'awa ne ana zagin shi ko an ji labarin cewa ga wani mai da'awa ya samu matsala to lokacin ana da sabuwar ajanda da za a zauna tattaunawa haka in sun hango mai da'awa an ci gaba da mai ɗan kira kenan da izgilanci an ta yin dariya gare shi domin a kuce shi wa idza marru bihim yataghamazun in kuma suka zo wuce inda masu da'awa suke sun rika masu zinde da yafice da kibce da yin abin da zai zama batanci da tozarci da cin mutunci zuwa gare su wa idan qalabu ila ahlihim in kuma sun koma wajen iyalin su in qalabu fakihin sai je suna masa alfahari da jiji da kai da nuna isa wa idza ra'awhum in kuma su game da'awa akan hanya ne akan titi ne sun gayyace su gidajensu ne ko ko fada ne qalu inna ha'ula'i ladallun za su ce kun ga waɗannan tobatattu ne ku ji tsoron Allah ku daina batar da mutane jama'a mun gano wannan da kyau ko haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa haka fir'auna ya kalli mutanen shi yake cewa ina jin tsoron kada Musa ya canza muku addininku au ay yuzhira fil ardil fasad ko kuma ya haifar da anna a bayan ƙasa a wani wajen ya ce wa inni la'azunnuka ya Musa mashura ina zaton kai Musa sihirtaccen mutum ne to duk wanda ya bi ta farkin Musa da ire-iren shi musamman ma shugaba na annabawa imamunsu duka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabin Musa ya je fadan Fir'auna Fir'auna ya gaya mashi waɗancan maganganu na cin mutunci to haka kai ma in dai kana bin tafarkinsu to in sun gayyace ka fadansu za su gaya maka inna ha'ula ila dalun waɗannan ɓatattu ne to masu wannan aikin su ne allazina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhalun wa ma ursilu alaihim hafizin Allah madaukin sarki ce su kuma Allah bai aiko su su zama masu tsaro da gadi na masu imani ba ya za su imani ya za su sallah ya za su azumi ya za su zakka ya za su hajji ya za su gudanar da rayuwarsu Allah bai aiko su su wannan aikin ba wa ma ursulu alaihim hafizin falyawmal ladina ka amanu minal kufari yadhakun rana na nan zuwa da su ko masu imani za su ƙyaƙyace dariya ga waɗannan bayan ranar ƙin dillanci yau gabon ranar kamun ga jama'a mun gano wannan da kyau ku kai ka ce ayar rannan ne ta sauka kai ka ce ayan da da ne ayan ta ke yi kun gano wannan da kyau ku Allah kenan shi sa Allah maɗaukin sarki ya gaya maka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas duk abin da ya faru sai ga Allah madaukin sarki yana da aya ajiyayya akan haka ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma duk abin da zai faru da wani mai da'awa fa ya taba faruwa da masu da'awan da suka fi shi a zamun nan baya ina fatan mun gano wannan da kyau a kalli kaman manzon Allah a cewa manzon Allah mahaukaci a kalli mai daraja irin manzan Allah a ce mashi masihirci a kalli maɗaukaki mai ɗaukakan darajan da Allah ya kai shi saman sammai kaf a kalle shi a ce mashi wai boka ne wai mawaƙi ne wai maciyin amana ne mai neman mata ne inna lillahi wa inna ilaihi ba don a karatu wannan kalman yake ba bayan da za mu iya faɗin shi mun gano wannan da kyau ko to kuma bayan da za a yi ka bi tafarkin annabi wallahi sai an maka wannan abin abin da waraqatu ibn nawfal ya faɗi kenan yace yo ina da ma lokacin da za a fidda kai a garin nan ina raye kuma ina da ƙarfi in taimake ka yace awa mukhrajiyahum yanzu mutanen garin nan ne ni za su fitar sai ce ai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya face sai an yi adawa da shi mun gano wannan da kyau ko sai an yi adawa da shi to kuma wane ne ke adawa da annabawa su ne manyan gari akabira mujrimuha Allah ce manyan gari su ne mugayen gari su ne mujirmai akabira mujrimuha su ne mujirmai kuma kallin mujirmai ya ce Allah dina ajirramu su mujirman su ne manyan gari ko mai ke sa su wannan ijiramin Shi ne an ra'au kalla innal insana la yataga dan adam na jin ɗagawa an ra'ahu staghna in ya ga yana da wadata na dukiya wadata na mulki wadata na jami'an tsaro wadata na komi sai sa shi ɗagawa kalla innal insana la yataga an ra'ahu staghna wai dan yana gani yana da ɗagawa to in Allah madaukaki yana da wadata in Allah ya baka wadata ku wannan ba abin ɗagawa ba ne ya ba waɗanda suka fi ka karanta wailin likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada ya saba anna malahu akhladahu zata yake dukiyan da mulkin da matsayin da ɗaukakan za su wanzar su tabbatar da shi wannan dukiya da mulki da ɗagawa so suka kai abu lahabi suka baro shi tabbat yada abi lahabin wattaba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyan shi da tattalin da yake da shi na kamfanoni da sana'o'i da suke shigo mai da kuɗin shiga ba su iya tsinana mai komi ba sayasla naran za ta lahabin to ko zai shiga wata wuta wacce take mai ruruwa wannan dukiyan da suke da shi kuma ka je ka bincika in mutum ya zama Allah wa innal ladina ajramu to za ga da dukiyan amma bai iya taimakon kowa Allah sai ya hana su sai ya zamanto sun shiga cikin fajama'a fa'au'a sun tara kuma sun taskaci domin Allah maɗaukin sarki ya masu ƙuba da ita wannan abin da suka taskace ɗin Allah maɗaukin sarki ce alladina yaknizuna dhahaba zahaba fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah a zabin alim Allah ya ce waɗanda suka bankace naira da dala da pound sterling da euro da riyal da, duk waɗannan dukiyan suka taskace suka asusance suka bankace su a banki Allah ya ce za a yi masa lalas saboda ba sa ciyar da su a bisa tafarkin da Allah ya ce za a ƙona su a haƙarƙarinsu za a ƙona su a bayansu za a babbaka su a goshinsu haza ma nastum li fa fazuqu ma kuntum zuna duk da Allah ya wannan sai ya ɗauko wani ƙadari irinsu wani fitsararre irinsu wani wanda ya zamani da annabi ya ma annabi tsiwa irinsu sai ba su labari domin gani ga wane isa wane tsoron Allah Allah maɗaukin sarki ya ce ku bar ni wa man wa wahida da wanda na halice shi ni kaɗai waja'altu lahu malan mamduda kuma muka ba shi dukiya mai haɓaka wa banina shuhuda kuma muka ba shi ‘ya'ya maza zaryar wanda suna nan a gaban shi su tara wanda tunanin ma wai wani in ya mace ne a aure ta te wani wajen a'a suna nan tare da shi wa bani na shahuda wa mahattu lahu tamhida sannan duk abin da yake so a duniyar nan Allah ya shimfiɗa mai zai iya kaiwa zuwa gare shi kuma zai iya samun shi summa yatma'u an azid wai yana sa tsammanin mu ƙara mashi kalla Allah ya ce ba za mu ƙara mashi ba daga kanka ɗan ba ƙara innahu kana li ayatina anida domin ya kasance na ma'ayoyinmu tsaurin kai yana ma'ayoyinmu tsaurin kai waɗanda suke neman sa hana ‘ya'yanka kaiwa ga gaci suke zira ka kai rigima da addini domin wannan ayanta cika innahu kana li ayatina anida sa'urhiqahu sa'uda Allah ya ce za mu hauhawar da shi cikin kuncin rayuwa cikin wahala da damuwa a ƙarshen rayuwar shi innahu fakkara wa qaddar faƙutila kaifa qaddar ai wani tunani yayi ya ƙaddara Allah ya ce an tsine mai albarka irin yanda ya wannan tunani summa nazar Sun ma'abasa wa basar ya turnike fuska ya kici kici za mu ɗauki mataki innahu kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya kalli alkur'ani ya ci mutuncin alkur'ani in haza illa sihirin yu'thar in haza illa ƙaunun bashar Allah ce sa sa uslihi sakar Allah ya ce mu zai to wutan sakara za mu sa shi wa ma adaraka ma saƙar la tubki wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha duk mutumin da yake adawa da Allah don mulki don kuɗi don kaza Allah ba zai kai labari ba malamanku suna cutar da ku don ba su faɗi maku gaskiya ku rika zuwa kuna yin field research ku shiga fagen ku yi bincike da kanku idan aka ce maka wani yana yin kaza ka je da kanka kai bincike ka daina zama a akuliki kana jiran sai an kawo maka bayani wallahi za su kai ka za su baro ka ka yo shigan burtu kamar yadda kuka saba yin shigan burtu kuna yin abin da kuke so ku je ku ji da kanku ku gani da kanku kuma ku nemi tattaunawa da mutane ku da su amma in ba haka ba za a yi amfani da matakala da makatanku a cimma manufan da ku kuma ƙarshe za a mai da ku gugan yasa mun gano wannan da kyau ku wannan ayin da a ce malaman sun zauna sun masu tafsirinta da kyau za a zauna lafiya za su fahimta kuma kowa zai fahimta mun gano wannan da kyau ko yanzu ƙararra za a kalli mai dawa a ce wai yana batar da mutane malamin hadisi malamin tafsiri malamin tauhidi wanda ko fata bai iya karanta ta daidai wai shi zai kalli malamin hadisi mahaddacin alkur'ani wai ce na batar da mutane amma a garin nan ne fa ake zagin sahabban annabi ake zina da 'yan mata da sunan mut'a ake abubuwa na fajirci iri-iri wai amma wai wannan ba ɓatar da jama'a ba ne amma kuma ga Allah ya ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazu wa idza inqalabu ila in inqalabu fakihin wa idza ra’auhun qalu inna haula'i zalon. in ba sun ga aina za su gansu dan an sa kiransu ɗan ba ƙara jama mun gano wannan da kyau kuma su gwada su gani kuna faifayintan wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun da ji aya suratul mutaffifina aya ta 29 zuwa ta 32 wannan baka da bukatan wani ya maka tafsiri gashi na a filin Allah yake bayan ka karanta ayan theory kuma ka nemi plate zaka ganshi practical ina fatan mun gano wannan da kyau wannan a filin Allah yake haka Allah maɗaukin sarki yake aikin shi sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim Allah zai nuna ma al'umma ayoyi ta kowane fuska kai hadda karan kan kuma har sai ya tabbata kun gane alkur'ani gaskiya ne mun fahimci wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace al-mujrimuna yashiruna ila bid-dalal mala ya ce mujirmai su ne ke nuna suke ingiza kalman ɓanna da ɓata ga muminan bayi shi yasa duk lokacin da waɗannan mutanen suka ce maka ɓatacce ko mai ɓata ko ka ji tsoron Allah wajen ɓatar da mutane ka yi sujadan godiya ga Allah saboda ka tabbata kai mai imani ne da nassin alkur'ani mun gano wannan da kyau ko ka tabbata kai mai imani ne domin da nassin alkur'ani ya tabbatar da wannan suna suka ce akhrijo ala lotin min qaryatikum ku kori ku fitar da lot da mutanen shi daga garinku innahum unasun haruna. wasu na mutane ne masu tsarki kasa canza muku tsarin rayuwa da tsarin addinin da kuke a kai iyaye da kakanni saboda ka a fitar da dudu lut daga wannan gana a fitar da shi ina fata mun gano wannan da kyau don shi mai gida ma sai da aka taba mai barazanan wai za a kore shi wai an ɗauka irin malaman gargajiyan nan ne wanda za a zo a mai barazana irin wannan wai shi kenan ya kiɗama ɗan boko ne ya ma fi ka boko jama mun gano wannan da kyau ko yau ba a boko ba ne aka ce duk ɗan ƙasa yana da ‘yanci yana da kaza yana da kaza a shi kenan kuma zamanin na yanzu ake ba wancan ake yi ba inda wancan na baya ake kafin zuwan wancan budurwan ingila to da sai mu ci inda za a koma baya a yarbas a tara kasa ɗin ya koma baya kafin zuwa budurwan nan yan ingila da yaranta kun gano wannan da kyau ku to da sai a ce ana da wannan yancin amma cin da budurwa ta tsiya kaga ba yanda za a yi kuma a koma wancan damar ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ka history ɗinka zai gaya maka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma in ana son a koma asalin zamanin na ɗan hodiyo ya tabbatar da addini to kuma wannan ana da daman da za a iya komawa Shi ne yanzu a switching daga gargajiya daga biyayya ga tsarin mulkin kafirci a koma matsarin Allah ɗari bisa ɗari bayan Allah a shirye suke su mara baya kuma a shirye suke su dafa mu wanda zai dafa mu addinin Allah ina wala yace shiru yashiruna ila almu'minina bid-dalal su kullum mujrimai su ne ke ingiza da tura kalman bata ga bayan Allah mu'mine mu mun gode ma Allah ina fatan mun gano wannan da kyau ba mu je ko ina ba abin da aka faɗan ya faru kamar yadda warqatu bin nawfalin ya ke ce ma annabi ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi har yi mamaki kuna fahimtar wannan da kyau ku irin yadda wasu mutane a wasu garuruwa da wasu ƙasashe da suka gani suke ta mamaki alheri a garin ku kuma maga masu garin suna kin alherin muka ce e wa tilkal ayyamu ne ai alherin annaba a maka ya kai amma 'yan garin kuma suka ce ba sa so wannan shi ya fadda sura madaniya da duk makiya ce ‘yan garin ne suka ce ba sa so, suka ce kaza suka ce kaza suka bi shi a cikin dare a sace a sace ya gudu, manyan gari suka ce sun sa shi wanted, har ma za su ba da kuɗin da bai gaza raƙuma ɗari ba in an kamo shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? to sai ku shirya za a ɗaura wasu daga cikinku wasu daga cikinku za a kore su wasu daga cikinku za a kashe su ba abin da ba za a yi ba saboda sunnar Allah dai ta tabbata abin da ake so idan jarrabawa ta tashi zuwa maka ka yi haƙuri da yadda jarrabawan za ta zo maka kuma ka nemi ladan abin da kake saboda Allah kare kasance kana yi dariya da sum'a don Allah kake ka faɗa saƙon Allah kamar yadda Allah ya ce ya Allah maɗaukin sarki zai dafa maka kuna fahimtar wannan da kyau هذا هو منطق tahalluli wal في fi زمان zamanin wa makanin يجي yace wannan shine take-take da mataki na waɗanda suke addinin tahallul shine addinin ‘yan komi halal ne mun gano wannan da ke ku a bar su su wata ya su more in za ku zo ku ce addini ya ce addini ya ce a'a an ce ayi. to wannan fa za ku takura musu kuma wannan shine furucin da za ku ji fajirai suna yi ga masu imani a kowane zamani kuma a kowane gari li'annahum yuriduna al su abin da suke so fasikanci ne yau da a ce mun kafa wata ƙungiya ne na yaye karuwai a garin ba wanda zai mana magana sai dai a ce mu rika biyan rabanu mun gano wannan da kyau ko inda za mu fitar da ƙungiya ne da za mu fitar da 'yan luwaɗi kawai abin da zame shi yi shine mai rijista mu rika kai kuɗin shiga inda ƙungiya ne na makaɗa da mawaƙa 'yan rawan ƙoroso so za mu bi mu fitar ba wanda zai ce mun yi ba daidai ba shine sai male ce yuridunal fiska su manyan garin abin da suke so garin ya ɗauka shine fasikanci da salalan shi wadi'ara da club club na baɗala na iskanci iri-iri da karuwanci da shaye-shaye da ayyuka na ɓanna iri-iri, walin hilal da tashi daga abin da Allah yake ya zuwa ga abin da Allah baya so, wa zina kuma ya kasance an yi kwalliya an yi ado da zina. Wala yuriduna littuhuri wa ahalahu an takuna lahum kalima, kuma ba sa son mutanen da za su ce a zama nagari, a tsarkaku, a tsabtatu, a ce irin waɗannan mutanen sun zama masu faɗa a ji sun samu ɗaukaka da mutunci sun samu buwaya da ƙima za su duk abin da suke da shi na dama su ƙoƙari su murƙushe amma sun manta kalma ce ta Allah ya ce la'agliban na ana wa rusuli lalle ni da jakaduna mu ne za mu nasara kuma annabi ya ce al'ulama'u warathatul anbiya su malamai su ne magada annabawa annabi bai ce al'umara'u warathatul anbiya ba ballantanawa ne ce da shi ake yi kun gano wannan da kyau ko ulama'u da su ne su ne magada annabawa su kuma al'umara'u to sai dai su zama warasatu Allah ya sa mu dace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo annabi yana cewa antum shuhada'ullahi fil ardi ko mutanen kirki salihan bayi da za ku samu kanku a wannan janibin da za a yi maku ca yushiku an tatada'a alaikumul umam kama da al'aklatu ila kas'atiha annabi ya ce lokaci ya yi kusa da al'ummomin duniya za su yi maku cibayyo za su yi ca da ɗauki a kanku kamar yadda za a wayi gare a ce mayunwata sun tasa abinci a gabansu misali biyu na farko ka je ƙauye ƙauyen ma na zage-zage a ce matan zage-zage sun yi ne su ne suka sarfa su ne suka daka su ne suka komi suka shirya fate suka gama hada fatan nan suka zuba shi a faranti kawai aikin da za ka yi ka leƙa ka ga yadda fatan nan ke shiga cikin haɗari wannan tana wabto shi tana wannan tana kwaso shi tana annabi ce haka ka je ƙauye inda ake aikin gayya an yi aiki an gaji an sauke kinde guda na tuwo ka ga yadda masu aikin gayya suke kai hari ga wannan kwanan abincin annabi ya ce haka al'umman duniya za su yi ca a kanku turawan yamma suna yi yahudawa na yi baƙaƙen arna na cikinku na yi yaransu kuma da suka yi tarbiyyarsu su ma suna ta yasu yaƙi ta ciki ta waje ko ta ko'ina manzan Allah ya gaya mana abin zai faru Ba bada al'islamu ba. musuluncin nan ya fara baƙo ne wasa ya'udu gariba annabi ya ce kuma haka zai koma bakon za a zo abin da annabi ya yi ya tabbata a hadisi sai mutum ya ce wa shi bai taba sani ba to dama ya za a yi ka sani kai kana karatu ne kuma a tarihinka gaba ɗaya tarihinka da na gidanku kun shahara da karatu ne ku in ka ce baka sani ba to dama in ma ka sani ne zai zama laifi amma da baka sani ba ai wannan ado ne shin da dama ba harkanka bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko illahil azim jama'a ba wanda ya isa mai karatu ya ce ba za mu aiki da wannan karatun ba duk duniya ba wanda ya isa duk abin da muka karanta sai mun yi aiki da shi ya kamata mutane su fahimci wannan mu mun riga mun gama yanke shawara ne fa ubanmu ne kuka bari ya faɗa aka ɗauka a kasar muka ci ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi magana ya ƙare kuma haka ya ta gwagwarmaya da iyayen waɗannan karnukan farautar naku di ya murkushe su kuma bai kwanta ya mutu ba sai da ya bar mana tarihin abin da ya faru kowa ya je mallaki littafin manufata duk waɗannan mutanen fa sai da ya menshini sunansu cewa ga irin makircin da suka yi mai ga irin taɗiya wanda suke ƙoƙarin taɗe shi da ita ga irin talalaɓo wanda suka nemi su zamar da shi da ita ba abin da wannan dattijan arziki wanda bai bayyana mana ba to ko mun karanta mun gani mu ba ku ba mu mamaki sai dai kawai muna ƙara gazgata abin da ya faɗi ne domin ga abin kuna ta maimaitawa dama abin yana kama da mai shi kawai dai shukan ku ne ke neman kere ku wajen tsawo jama'a mun gano wannan da kyau ko to amma kamar yanda masu salon magana ne suke cewa wannan harkan ku janye ba za ku iya ba amma in ba haka ba wallahi kun kusa ku yi noma ku yi shuka a gonan da ciko zai biyo nomau ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to abin da annabi ya faɗi kenan lokaci yayi kusa sai suka ce amin ƙillatin na hannu, yau yawma izini, ya lalla? mu yan kaɗan ne haka zai faɗo mu ya manzan Allah sai ce a ah, bal antum kathirun duk garin ku ne yanzu duk garin nan ba mu ba ne wani kafiri ne zo daga birom daga plateau yake faɗa da mu wani kafiri ne daga zangon katam ko ko wani kafiri ne zo daga benue ko ko arnan inugu ne ko ko kafirin amerika ne da isra'ila a namu ne bal antum na kun gutha'un ka gutha'i sayli sai dai yawan banza ne kuke da shi ga kunan yawa amma yawan iska wanda ba rufin asiri ba zumunci ba kaza me ya faru shine an bar bid'a da shirka sun yi yawa ku ɗauko hadisin ibnu mas'ud ku karanta littafin kiyamun ramadan malamin ya kawo asarin ya ce bala'i ya kusa ya zoka a duniya lokacin da za a waye gari an ɗauki sunna an maida ta bida'a har ma in mutum ya ɗauki sunna ya aiki da ita sai a ga ah, ai wannan ya ƙi ya yi bida'a kun gane wannan da kyau ku a duniya gaba ɗaya kowa ya ittifaki ɗage wando suna ne na annabi amma waɗannan mutanen da suka je suka wancan magana wai wanda daga cikinsu ne ya ce wai ɗage wando wai bid'a ne kaga hadisin annabi ya fara aiki a kansu ya ce lokaci zai zo in kai riko da suna kallon ka za a yi ɗan bida'a in kai watsi da bida kallon ka za a yi kaƙi sunna ya ce za a raini mutum a kan te girma har ya tsofa tukub aka ce yaushe wannan abin zai faru ya ce lokacin da alarammomi suka yawa ba ku ji wani takadari an yi hirar shi shi ne shugaban alarammomi ba to ɓanna na faruwa ne idan alarammomi suka yawa har suka yi ƙungiya mun gano wannan da kyau ku sannan sarakuna suka yi yawa har sarautar ta rara kuma ake naɗa makafirai Jama mun gano wannan da kyau ko wai babu asarin nan ne wai wannan ne fa abu huraira ya ce yana da buhuna na ilimin da bai fashe su ba ya ce wallahi in na fashe wani buhun ina fatan mun gano wannan da kyau to wallahi irin wannan buhunan ne saboda duk in ka faɗi maganan kawai sai ga wane ne to kuma shi zai ce an ji an ɗauko karatun ne don shi yayin tsakani da Allah wannan karatun mun san ma zai zo Allah kenan wallahi domin Allah yanke muku hanzari ne kawai abin na faruwa sai kaza ya faru shin ku in jarabawan ta zo za ku iya cin jarabawan yanzu duk bala'in da yake ciki yake saka musulmi a ciki su ake saka su ‘yan uwansu musulmi ne a lokacin da kafirai ke tallafa ma ‘yan uwansu kafirai mun gano wannan da kyau ku a lokacin da ya kamata a ce shugabanninku na musulmi sun ba ku dukiya kun yi addini kun yi ilimi kun yi kaza a wallahi a lokacin su kuma ba ruwansu yau da a ce kafire ne suke karatu a nan yadda muke karatun littafin al'azkar ɗin nan aka ce irin kofin da muke da shi ba za a samu ba sai an je misara an ji man nan wani ma'aikaci a ofishin shi zai fitar takarda a ba su kwangilan da za a samu kuɗin da yanzu yanzu gobe da safe za a tura mutum ya tafi misira ya siyo masu adadin kofin da suke so a ba kowa amma fa musulmi ne zalla a garin nan cewa ma ake a sa masu ido a game a tura masu masu binciken me suke yi ya Allah masu ma'addinin zagon addinin ka zagon ƙasa Allah ka yi marayuwansu zagon ƙasa Allah maɗaukakin sarki mulki ne suke takama da shi zaɓe na gaba Allah ka ba wanda zai takura musu. Shi kenan kawai, addini dama baya suke yi ba, wallahi baya suke yi ba, ni na kasa gane me damun mutanen nan. Inda sun san aƙi da mu da sun zauna lafiya da mu gaba ɗaya wallahi. Lakum dinukum waliyar din, wallahi mu ba ruwanmu da mulkinku. ku yi naku mi namu ba ku da inda za ku ce kuna da tarihin tashin hankali a kanmu ba ku da shi amma ka kiyaye zara mai haƙuri kun fahimci wannan da kyau ku a kan me ga fitinannu can da kuke ta fitina da su da haka muke da tuntuni kun ɗanɗana amma da yake mu a ƙidanmu muna da ƙidan wala naral khuruji anil a'imma ƙidanmu ba bai halatta a yi mashuwa gabanni tawaye ba wa in jaru ko sun yi zalunci amma mu mu wani ya kalobalance ne cewa to malam ai an hana ku sallah to don me kuka zo kuka yi muka ce na sama da su ne ya ce mu yi ara'aita alladhi yanha abdan iza salla yace shin baka ganin wannan da ya tsayu wajen hana bawa yin sallah an taɓa zamanin annabi abu jahal ya zo ya samu annabi yana sallah a ka'aba ya ce kai ba mun hana ka sallah a wannan wajen ba in ka ƙara zuwa kai sallah a nan wajen zami maka kaza da kaza da kaza yi ma annabi barazana na cin mutunci iri-iri yana gamawa sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da an ra'aitar ladi yanha abdan idan, sallah wai ba ka ganin wanda yake ƙoƙarin hana bawa in zai yi sallah me uzurin wai an hana sallah a sarari shi kuma annabi ƙarar Allah ya saukar mai yi mai umarni an ba shi abubuwa guda biyar da ba a ba sauran bayan ba wa ju'idal liyal ardu kulluha masjidin wa tahura ko ina masallaci ne in ji manzan Allah sai mu ga da annabi da kowa ke gaba da wani a ra'aita in kana alal huda me kake ganin wanda ake hana shi sallah in dama yana kan shirya ne au amara bitakawa ko ya tsaye yana wa'azi yana umurtan mutane da abu Allah ara aita in kazzaba wa tawalla shin wannan da ya hana shi sallah me kake gani in ya karyata wancan wa'azi da wancan shiriyar ya juya baya ya ƙememe a kan ɓatan shi, alam yi alam bi annan laha yara, wai be ganin Allah na kallon shi ne? Kalla! Allah ya ce rabu da shi, kakkai mai biyayya, la illam yantahi wallahi in bai hannu wahainiyan shi ta kiyaye raman sunna ba lannasfa am bin nasiya Allah ce za mu carab mu cafke mai makwarkwada mu ja shi mu dira shi maɗaukai su kasa ɗaukan shi nasiyatin kadibatin khati'a Allah ce makwarkwadan maƙaryaci wanda ya cika da hamshakan zunubi da unadiya ya kira jami'an tsaron nashi mana suna ina ya kira su sana da uzzabaniya Allah ce mu kuma za mu kira zabaniyawa. annabi ya ce man adali waliyan in ji Allah faƙad azantuhu bil harb falyada unadiya kira rundunonin naka Sana da uzzabaniya Allah ce mu kuma za mu kira zabaniyawa. kalla Allah ce ina la tuti'hu kakku mai biyayya wasjidu waqtar ribi Allah ce ku je ku yi sallan ku a sarari wasjidi waqtar ribi ku je ku yi sujada ku nemi kusanci zuwa ga Allah to wannan zamu yi imani da shi ko su ko an gaya muku mu ma mission ne jama'a mun gano wannan Allah ya magana ga ce mana wani ya magana idiot subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum